Dr. Muzaffar ya ce shi yana kan bakansa na duk maganin da mace za ta sha akan wannan matsalan kar ya wuce magani guda uku. Dr. Muzaffar ya ce duk maganin da za ta sha shi a fahimtarsa kar ya wuce waɗannan. Domin ya ce na farko duk matan da wannan ciwon ya yawa a jikinta hatta sha'awanta yana raguwa. Shi ne a ba da abubuwa guda shida. Amma mai guda uku mace za ta sha mai ciki za ta sha yaro zai sha babba zai sha wanda ake sa kankana tafannuwa tsamiya amma wannan mai guda shida mace mai ciki ba za ta sha shi ba sai dai matan da ko tana shayarwa kuma tana da karancin sha'awa tare da kuma ɗaukewansa shine aka ce za ta samu tafannuwa dunkule ɗaya tsamiya za ta samu guda hudu turmeric za ta samu guda shida albasa za ta samu rabi kankana za ta samu kaman kiman na naira ɗari sannan kuma aka ce sai ta kawo ɗanyen citta guda ɗaya ishe ta sai ta kawo fiye wata guda shida to wannan duk matan da take dafa wannan take sha duk cutar sanyin da ya ɗauke mata sha'awa duk cutar sanyin da yake sa mata bushewa lokacin da take saduwa da iyalinta kuma yakan fitar mata da ruwa in ta shiga cikin wancan ta zauna tana shan wannan fitsarinta za ta ga yana fita kamar nau'in man gyaɗa ko an sirka da madara ko da jini sannan cuta guda biyu yana addaban mata sosai shine cuta na UTI urinary tract infection shine wadda mace za ta tsuguna tana fitsari tana jin zafi har da ɗan jini jini yana sa mata ciwon baya yana sa mata kullewan mara ba ciwon mara ba kullewan mara sannan yana sa mata kuma canjin kalan fitsari za ta dinga fitsarinta ya zamto wani lokaci yana yin yalo wani lokaci kuma yana yin duhu to wannan ita ma an ta sha wannan magani